كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون yashkurun ubangiji ce kaifa ma'ana dai kaifa ya kunu lil mushriki na ahadun inda Allah wa inda rasulihi din da yake nan kaifa ta yaya za a ce a tsire musu alƙawali wa in ya zaharu alaikum alhali inda za su samu galaba a kan ku la yarqubu fikum illan wala ba za su kiyaye muku illan kusanci ba kusanci na jini uwa ɗaya uba ɗaya dangin uwa dangin uba in dai kafare suka ci nasara akan ku ba sa kiyaye muku martaba ta dangantakar jini wala zimma sannan ba sa kiyaye alfarma na alkawalin ku da su yurdunakum bi afwahihim suna nuna muku sun yarda da ku da bakunansu wa ta'aba qulubuhum amma zukatansu suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun mafiya yawan su wato fasikai ne abin nufi kafirai ne lallafazan alfisk yana zuwa da ma'anan kafirci afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma allazina amanu وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الفسق أن بمعنى الكفر لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يا يمكو su تجنيبا muku يا يمكو jini ba ba كن su kiyaye بأفواههم suna nuna muku sun yarda da ku da bakunan su wa ta'aba qulubuhum zakatansu kuma suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun da yawan su kafirai ne abin nufi a nan gurin ubangiji ta'ala yana sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu nau'ika cikin kafirai waɗanda ba sa martaba alƙawali daga cikin su akwai yahudawa allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun inda so dubu za su yi alƙawali so dubu za su warware shi fa ma nan qadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah warware alqawli a wurin sa abu ne mai sauki to irin waɗannan dan me zaka aminta da alqawlin su idan sun yi alqawli da kai yanzu alqawli da yarjejeniya nawa aka kulla tsakanin yahudawa da filastinawa a tafi a kirga tafi sau shurin masaki amma kuma ta tafi a shirme babu guda ɗaya da suke aiki to duk irin waɗanda yau da gobe ta nuna ba sa iya kiyaye alkawali to kasu yaudare ku da alkawalinsu amma irin wanda yau da gobe ta nuna suna da kokarin rike alkawali to sai ku kiyaye musu alkawalin su ma'ana ayoyi suna faɗakar da kai kar ka zama gidaje kar ka zama wanda za a ruɗe shi da roman baka da magana mai daɗi amma kuma a ƙwalle yadda za a kashe shi ko a cutar da shi ba tare da ya sani ba kai wayayye ne kakan auna ababen da suka faru jiya da shekaran jiya dan kai hukunci akan yau ka yi hasashe na me zai faru gobe ko jibi ina fatan kun fahimta yurdunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun Allah ce ishtaraw bi ayati llahi samanan qalila sun musanya ayoyin Allah da wani dan farashi kankane na rayuwar duniya abin nufi su boye ayoyin bisa ga wani girma ko daraja da za su samu a wajen mabiya fasaddu an sabili suka kautar da mutane daga tafarkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su kam abin suke aikatawa ya munana ya kai matuƙa wajen muni Allah ce la na fi mu'minin illan wala zimma irin waɗannan kafiran la na fi mu'minin illan ba za su taɓa kiyaye wa mummuni wani dangantaka ta jini ba wala zimma ko alƙawali na zaman lafiya wa ulaika humul mu'tadun lalle irin waɗannan sune masu ƙetare iyaka wanda duk lokacin da suka alƙawali da kuma za su saba da haka sai ku faɗa ku kar ku rudu da roman bakan da za su yi muku